منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أهدهم الموت قال إني توت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بقي ga watan biyar watan jimadal ula hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata hudu da kwana goma sha bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna nan cikin suratun nisa'i aya ta sha biyar wa alaikumussalam ayya ayati faɗi mu ji ko za a shirya ya faɗi tsaye ƙauli zuhairu to ra'aituhu wala ara khalidan illa aljibalur rawasiya ban ga wani mai dawwama ba kasa ina magana ne insanun jahili saboda haka nan ba karatun addini ba balle na aqida kuma ba ma ilimin abun nan yake da shi ba yace ban ga wani mai dawwama ba in ba duwatsu ba girkakku don idan ka tafi cirani ka bar gida ka samu shekara hamsin ko sittin ka dawo sai ka tadda tsofaffin garin duk sun mutu amma duwatsu na nan dutse kaza yana na dan mulmulalle ne dan karami sai ka da shi yana dan yadda yake bai mutu ba bai dadu ba bai yi wani ya ce ni ban ga wani abu mai dawama ba in ba duwatsu ba to wannan abun nan ne na'am to yau wallati ya atina alfahishata min nisa'iku matan nan ko matan nan ya ati ko matan nan jam'in ne da suke zuwa da alfasha daga cikin matan ku al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi to dubu ta cika fastashidu alaihin na arba'atan minkum sai ku shaidar da arba'atan minkum hudu daga cikinku alaihin na minkum ya nuna bandahum sai ya zallan musulmai kafiri ko kafira ba za ta yi shaida akan musulmi ba don da wa kafirai ba adalai ba ne ba mahalicinsu ma tabaraka wata'ala ba su yi masa adalci ba ballanta ne kuma halitta wanda bai imani da Allah ba ya za a yi tsammanin adalci daga gare shi sau da kanan dole shaidan zina sai an samu hudu sannan mazaje daga cikinku idan aka samu hudu ƙaddarawa a lamarin ya auku kaga ku yi daurewa ya za a yi ya za a ceto to ga ƙaddarawa zai ma wahala a samu fa'in shahidu in har suka da hudun nan ta yi zina ko hunna sai ku rike su fil buyuti sai a kulle su a gida ba za su dinga fita waje ba da kanan nan ɗaurin cikin gida irin wancan ɗaurin na wasu ƙarje ka kulle kanka gida kada ka fake fita waje to haka nan ba za ta fita waje ba amma ta ɗauro ɗin kulle ta za a yi rufe ta za a yi sarƙa za a sa mata a dai cikin gida wannan iyalai hukuncinsu na hannun shugaban gidan wannan kafin maganan bulala ta zo da kuma da eh, jefewa an yi maganan wannan ita ce ayan farko lokacin ana samun zina a farkon musulunci ba a san ya za a yi ba kaga an samu shaidu an yi corko-corko meye abin yi to ai abin yi ba a sani ba to shari'a musulunci ta ce to ga yadda za a yi ai sai a turke su nan a gida hatta ya tawaffa hunnal mawu. har mutuwa ta cika masu kaga suka ga haka wata mata sake yi au ya ja'ala sabila au ya ja'ala Allahu sabilan ko Allah ya kawo musu wata hanya ta fita Allah mai iko ne kuma fa'alu lima yuridu lokaci in ya in kila yanzu dokan da za a sa musulunci bai yi ƙarfi ba tunda ana jinkirtar da dokoki daidai irin yadda aka haɗe idan ka wurga abinci a baki sai ka haɗiye shi da ka yanko wani ka sake turawa in ka zuba gyada a baki sai ka taunaita ka taunaita ta kai munzulin a haɗiye sai a zurara ta sai a ɗaya wata ƙara amma ga wannan ga wannan sai ce ah, a tsaye a dai wani dabarar to haka hmm? a tana zaman haka ai maganan ai aure bai taso ba yanzu tunda ta yi inda tana da aure ta yi zina ko da yake mai aure ta kan yi zina ko mai aure ta kan yi zina to wanda ta yi zina maganan aure an jingine tunda ta zo da shaidana tunda ka ga ba a yanke hukunci ba aka ce maka an yanke hukuncin rai da rai ai ka ga ba maganan aure hukuncin rai da rai ne fa tunda an ce a turke su a cikin gida ba a gidan miji ne ba inda kuma sannan mijinta ya daure ta rai da ya aika ga ba a yi komai ba ba a yi mata hukunci ba kotun da can ma kafin mai ai ita ta mijinta ne mijinta nata ne to sau da kana yanzu dole zai a raba dole ta shiga wani hali inda za a je a rufe ta a gida har sai Allah ya yi hukunci ko kuma ta cika wallazina yatinaha minkum masu zuwa da alfasha cikin ku wancan mata ne maza Suma ma masu zuwa da alfasha cikin ku imma alfashan zina wa imma alfashan luwadi to su ma dai lokacin doka ba ta zo ba aka ce ho ba, sai ku cutar da su a zarge su a shahara su a tozarta su a zazzage su gaban jama'a a yi musu duka dukan wulaƙanci, ba dukan ma cutarwa ba a ɗakko takalmi a dinga dukan shi da takalmi sannan abunan ɗansa haka shi da girmanka da mai kalli shekarunka ga ‘ya'yanka nan ba za su yi wannan abu ba ka je ka ƙare abu da biyar kamar haka ne فعافوهما فإن تابا وأصلها إن سنتوبتك جارة فأعرضوا عنهما kaga su ba irin na mata ba dama mata ba sa aikin komai ba sa aiki za a ciyar da su a shayar da su to kulle su ya fi sauki namiji ko je ka kawo abinci kaga in aka kulle shi an yi wa babansa asarar noma an yi wa babansa asarar kiwo an masa kaza to bayan an masa wulakanci an tsinka shi a cikin dangi a wurga shi kiwo ya dinga zuwa gona ita ya babansa kamun kifi ita ya shi wajen zama a kasuwa saboda zai je ya samu mai riƙewa ne shi zai riƙe kansa ya riƙe iyayensa ya riƙe matan shi ya riƙe 'ya'yan shi to kaga bai ga ta kullewa ba in aka kulle shi ya zama kayan ƙari kayan nauyi ya zama ƙaba kamar yadda 'yan kasuwa ke cewa kayan da ke saiwa to haka nan za a yi masa hukunci gwanin daɗi sai dai kana rabbaɗa shi da mu yanzu sai ka ga to an yanzu ‘ya'yan yanzu mai ake yi ci da shi ake shayar da shi ake yau ɗa in ya yi ƙoƙari ya ce da uwarsa shi ne mai ishtihadi ya samu ya samu matarsa abinda ya ɗan rara ya kuncina wa uwarsa shi ko uba ko martaban mudafin ilaihi bai kai ba mustaƙilli ne shi a irin tsarin wannan zamani a irin yadda mutane suka tsara wa kansu ko da a zamanin ba a rubuce yake ba cewar eh lalle ga abun da za kamata yi wa uban shi mun wa zamanin ƙarya haka amma hakan nan yanzu ya sa kai martaban haka han ya je ya juyo ya je ya juyo babu to ai a musulunci akwai wani abu shi gado me zai sa wannan tsohon ba zai mutu ba ya akwai saura a shi ya mutu kawai ya ba mu gonakan ya mutu wannan kangon gidan mu sayar ya mutu yan dabbobin nan mu samu yana nan bai ci ba bai sha ba to gadin ya isa ka da haka nan sai a yi fatan ya mutu in ma bai mutu ba a ne yadda za a gangarar da shi lahira inna na kana tawwaban allah mai karban tuba ne rahiman mai jin kai ka duba yadda ya jinkirtar da wannan hukunci yadda ya tsara abun ɗin. innama taubatu tuba fa ala Allah a wurin Allah tabaraka wa ta'ala lillazina ya'maluna su'a ga wanda ke aikata sabo ke aikata zunubi bi jahala mutum na aikata wannan abu bai san shi ba ko bai san akibarsa ba ya san aikata shi ba kyau amma bai sakankance da akiban ba aika ga wannan jahili ne ko da ya yi hadda ko ya karanta duk abin da ya karanta ya zama yana aikata saɓon Allah a wannan jahili ne to tuban a wannan bi jahala sun ya tobo na min ƙaribin su tuba kusa suna aikata abin su tuba ula’ika ya tubullahu alaihi wa'in nan ainihin kowancan nan ka masu saɓon nan Allah na amsar tubansu wa kana aliman Allah masani ne da duk abun da yake gudanawa abun da ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur hakiman Allah Allah mai hikima ne walaysat at-taubatu tuba fa bai kasance lillazina ya'maluna as-sayyi'ati ga masu aikata zunubai ba hatta idan hadara ahadahumul maut ba tuba fa lokacin da mutuwa ta zo wa mutum masu aikata zunubai suna ta sabonsu har ga mutuwa ta zo alamomin mutuwa hadara kuma a risala ne yake ce babul mahutaziri dai babul mahutaziri babin mai jinya wanda ga mutuwa ƙuruƙuru ta shige shi ta tsallake wasu gababuwan kafin ta kawo kan wasu gababuwan ta wuce kafa tana wajen ƙori-ƙori lokacin mutum ya sallama ya yi laka zuciya ta yi sanyi a lokacin da ce na tuba daga yau na karafe na ƙariya kake ƙariya kika yi sau da haka nan ba magana tuba a lokacin hatta iza hadara ahadahum in za ka tuba yanzu za ka tuba in za ki tuba yanzu za ki tuba in muna tuba gaba ɗaya yanzu za mu tuba amma muka bari mutuwa ta zo ina fata ba ka san labarin fir'auna ba ya aka kwashe sai da aka danna shi a ruwa tukuna ya tsulluma ya daga ba inda zai kai ice amantul billati amanar bihi banu ice ina al'ana kazzabta ya adu wallah sau da kanan kawai ya ka dambare shi ya wuce ya mutu a haka ƙala inni tubutul ana na tuba yanzu idan za ka tuba daga kallon waya daga yanzu za ka tuba kana lafiya lau wayar tana daidai da kai ka fanta ka kaza ka tattara ka daina sauraron abin da kake sauraro a ciki ka dawo ka nemi addininka ko addini ba a koyon shi ta wayar inni tubtula wannan tuba bai kasance gare su ba haka tuba fa bai kasance ba ya yamutuna wahum haka wanda suke mutuwa suna kafirai su ma ba tuba gare su lokacin da mutuwa ta zo masa sannan zai ce ashhadu an la ilaha illallah sa kafin nan duk ko yana kwanciya gadon asibiti ana lakana masa kalmar shahada ana jan shi mutum kan zauna shekara sai warware ai ba zuwa asibiti ne mutuwa ba da alhaji jibrin ya wuce ko kwanan na aka kwashe shi zan? da ranga kawai dai mu mun fike ne mun shuru kawai na maza aka yi sama irin yadda ya fitin na lamarin sai dai ce to Allah ya sauƙaƙe in ce in lokaci ya yi to Allah ya ji gansa to haka ya dawo kaga ba za a ce lokacin ba za ka karɓi tuwon shi amma lokacin da mutuwa ta fara shiga hmm, idan a ba ta koma ita ta tsallake kafa ta wuto kaza ta wuto kaza duk masu la'akari da mutuwa da dama mutum kan gane tun da ya fi zama da danginsa dangin mu in zai mutu za ga irin wani abu zai dinga yi zai dinga yi wane ma ya yi irinsa wance ma haka ta dinga yi ta mutu wannan ma haka to shi ma kaga wane ya fara wannan abu ina ga da wuya ya rayu a nan kuwa sa ka kasa ya ce maka ya gungura ya sutale ula'ika atadna lahum azaban wancanan ka masu tuba lokacin da suka zo gargara da kafirai da suka mutu a kafircensu ula'ika atadna lahum azaban alima wancanan ka mun musu tattalin azaba mai raɗaɗi wannan su ayoyi guda hudu layuka kuwa kowa da nashi sharhul kalimat allati wa mithlul lati shine allai ya isna min al-mahi wa jam'ul lati allawati wa jam'ul la'i allawai kina kana yanzu kace allahi an ce masu kaza masu kwa'en nan wancanar to allawa'i shi ka maka ga jam'in ga nan sarrafu ne aka zo maka da shi kyauta sai dai ba za ka iya ka koyi sarrafu a haka ba labudda ka karanta bangaren sarrafu shi kenan inda muka taro jam'ul lati jam'i ne na allati ismu mawsul lil muannasi al mufradi wallati lil jam'il muannasi

fata alai wale arba da zina ne ake zubar da mutunci wan nasaba ta hanyar zina ake bata dangantaka su yau ga wani yaro a gidanku bai da uba ga wata yarinya ba ta da uba kai wannan wacce ta zo da wannan ta ta gida ta bata gida yawo ku kawai tana zaune shaɗanin ta yi zirgin mata ainihin za ta fita wani wuri ana ba zaune ana zaune kowa na cikin karatu amma shi shaɗanin ta ya zo ko shaidan ya ta tashi ki fita kina jin fitsari waddina zina na bata addini wal mujtama'a zina na ɓata al'umma zamantakewa kai hukuncin da aka yanke wa zina ya dace da shi ke ainihin wanda ya ainihin mata bai taba aure ba bulala da tuzuru kenan za a ce da ɗan ƙaramin tururu da babban tururu wanda ne abin nan bai taɓa aure ba bulala ɗari wanda ko ya taɓa aure ko ta taɓa aure saboda kanan jefewa mu ɗauki ra'ayi guda ɗaya wanda cewa ai bulala a jefe to ba wannan magana ne ba wannan karatu ne na aiki kawai kawai jefewa wa kafa biha da fasadan fa'aziman kai barna ta kai barna a yi zina ta'adi ya kai ta'adi almuradu biya abinda ake nufi da eh, huna azina min nisa ikum ke kenan katangagu wanda sun taɓa aure alnisa'u ismu jinsi wahiduhu min ghairi labzihi eh, nisa'u ba ka samun ɗayansa sai dai a canza lafazin a ce imra'atu wal muhsanatu jam'u muhsanati eh eh eh abin nan barin koma man ga wurin tukuna ina zuwa ina zuwa ya bana na ce baka barin koma gani Eh, min nisa ko naharu ne an nisa'u ismu jam'in ne na ce jinsin ku suna ne na jam'i aka gala wahida lahu jam'u wahiduhu min gairi lafzihi to gaga banda ba nisa ba sai da ce imra'atu shine jin eh, abin ne eh, masara ce ta janyo kana mafarkin masara ku kaje ka ba kana shiga ba iska ba iska a fafanka fanka to ba ka rikon fanka bashi kuwa kasa da ita walmusanatu jam'u muhsanatin yawa ga dan abin da ke tsara da dawo mu ba ba ruwan kuwa ba ka da aikin za ka zo ka neme shi ka kama ko jam'u muhsanati wa hiya ta tazawwajat ita ce wacce ta yi aure zawajan shar'iyyan aure na kariya wa sawa'un alaihi tana nan akan auren au ta'ayyamat ta gwagwarce ta gorance ta rasa mijin bi mautin au ita ce dai muhsana wannan min nisa al muhsanati sai kalmar gaba sabilan wannan sabilan tarikan mafita kenan lil khuruji min siginal buyuti fita daga kullewan gidaje Ya ad-damiru a'idun ila al-fahishati ba ya koma wa matan bane ba a ya koma wa al fahishati ياتين ياتينا الفاحشة دينكنا إلى الفاحشة المتقدم ذكرها جملا فأعرضوا عنهما اتركوهما اتركوهما آه، اتركوا أذيتهما بعد أن ظهرت توبتهما bayan tubansu فيها bayyana buɗe baki ka yi magana da ƙarfi hmm? kai mai hannunka ta ce ka gyan gyawo kuma can ka kalli karatu ba in baka koma wajen su abokan abuka ne maganinka me bai fitowa ha ba ina an zaharar eh ba eh, ba aridu turku aziyata mai ba'ada an zahara huma, shi ne aka ce bayan su ya bayyana idan suka tuba an ka tuba me tuba ba shiroto taubati tarkul ba sai tafi sa'adiyar oh, wannan ma ya biya da mu bangare ya shi mu shi kenan barin wannan abin din in ya cika sai dai ba za a ce ba sai sun sai ya haɗa sharuɗar sau da kadan shi ne a taubatu asalin taubati arrojo'o wa haƙiƙatuwa an nadamu eh, haƙiƙatuwa ala fi'ilil qabihi ma'a tarkihi nadaman aikata mummunan abu nadama ba ta isa ba sai an haɗa ma tarkihi barin mummunan abu wala azumu shine andiyatu wala azumu ala adamil audati ilaihi kaga sun cika nadamu alama fata ina ike shine ah, ah, shine na farko nadamu ala fi'lil qabih shi can kuma sai kara fata ma'a kaga na damu ya fito kaga ma'a tarke tarkul ma'asiyati fi sa'atiha sai mai al'azbu kaga al'azbu shine aniyatu to ina mai ina mai karanta da yake al-ahlal surutai aka ta sai ba aya ba hadisi in an ajiye masa zai taka shi da takalmi sai kai kan zaka taka qur'ani ma da takalmi don ba hankali gare ka ba maukaci da kai ta saboda kana kace a halari duk abinda aka rubuta a halai sauki burutsu ne kawai maganganun wasu malamai ne mutum dauka da rubuta abinda ya ga dama sai mahajubi kake السوء فا كل ما أساء إلى النفس دؤ أبن دي باتا وري والمراد به هنا السيئات كالمر بجهالة أي لا مع العمد بعد جنجيبة والإصرار وعدم المبالاة أعتدنا أعددنا وحيأنا من شريعه aliman mu'uji'an kenan shadidal ija'i mai tsananin cutarwa ko takurarwa a zaman ta wannan so da kalmomi ya iya mutai karanta ayan yaji sun wa mutum dugu-dugu ma'anar ayati ayoyi nawa ne hudu ma'anar wa'annan saƙonni da ayoyin nan abinda suke nunawa da suke karantar da mu lamma zakara ta'ala hududahu lokacin da Allah ya ambato dokokinsa doka kaza doka kaza wa zakara jaza'a muta'addiha ya kawo sakamakon wanda ya tsallaka dokan kun san an yi magana ya ta'adda hududallahi kaza kaza aka gama wannan fasila zakara huna anan sai Allah ya kawo mana ma'asiyatu min ma'asihi kamar ala sabili misali sabo daga cikin saba masa sai aka kawo mana wani sabo daga cikin saba masa wahiya saban nan ma'asiyan nan fahishatun zina wa wada'a la haddan nan Allah ya sa mata doka hukunci wa kuwal habasu fil Shi ne tsarewa a gidan hatta al ila an yanzu la hukuman ko a ce zuwa hukunci ya sauka a sabo ne hukunci dokan guda biyu ne a ci gaba da zama akan wannan kila ha abada ko kuma canji ya zo akar ya kharuju e min alhabsi da zai hiddo da su daga kurkuku وهذا بالنسبة إلى المحسنات kaga wannan ya tabbatar mana annabi ba daga wurinsa dokoki ke zuwa ba kaga inda daga wujensa ne in ya yanke shi kenan amma na ce o'o yanzu ga abun da aka sani to a ci gaba da zama haka sai dai in Allah ya kawo canji faƙala ta'ala wallati ya tina alfahi shatamin nisa ikun fasta shidu a tamin kom na haru an ce min kom Aminal musulmi na har ne ba ya shaida a kan musulmi sai dai in rinsi irin wani rinsi aka shiga to an iya faɗinsa. amma haka zamantakewa ne ba zai iya shaida kan musulmi ba yau shi za ce sun zama bokai ha kai da kanke abotaka da sun kaje can kai amma Allah ta'ala ya raba lakum dinukum wa liyadini ai min almuslimina id la budda min arba'ati shuhur min almuslimina من دكاتره يشهدون بأنهم رأوا الفرج في الفرش kuma ba tuhunta, ba jita-jita wanda ya zauna a wurin hira a ce ai wane ya yi zane da wance wane ya yi can a samu mutum ya yi wance wane na zane da wance ustazu ina shaida ha wannan ai bai san maganan bace mu yanzu a wurin ka muka ji ai an riga ana ta faɗi a gari ce wannan irin a faɗi gani ka ga farjinsa a cikin farjinta ko ka san wanda ya gani kai baka kawo baka gani ba duk wanda ka yabawa yake ba ruwa nan kawai zai ka yi tsoro ba wace to kai ne makaryaci ka je ka fata ne, ko ka fata jawanci saboda haka nan yanzu za a karban mata hakkinta hakkinta a yi masa bulala ɗari a zane shi a bainar jama'a a tozar ta shi masa bulala ɗari gobe ma kafa ake ganin wani mutum mai mutunci ko wata mace mai mutunci ka ce mata kaza kaza misalul maili fil makulati misalin mashi a cikin kura tandu ko su ce tandu kura tandu kurar ne ba san menene kurar sandun ba amma dai suna ne muke hada su to amma wani barbarci barbarci a ciki haka kura amma ka a fasara min <laughs> a bar min ta abu na haka suna ne wannan sai a waje an za mu yi maganganu ma yi maganganu daban amma dai tandu abun nan wani dan daki da aka yi musamman don a zuba tozali a ciki yanzu babu kila ko za a samu a wurin yan koli yanzu sai kwalba to amma a iya samu kasan a wurin karatu ba a iya samu a karatu sai ka kawo oh, shi maganan nan da kuka ce tandu ko akwai ko babu ba ku tabbatar ba da da ko a kawo shi ko mai gari ko kai za ka kawo masha gobe gobe na mata ka yi sabba da safe ku da magariba to shi kenan gobe ku zo tafsiri za ku ga za ku ga tandu ya zo aje shi a nan tandu kila e, ina da shi hmm? ah, wannan a eh, tandu ne muke magana amma da ana iya ce ana iya daukan kwalba dai ku to amma dai asalin kwalba ba karfe ne ba mu dai wanda muke magana kan su yawwa to shi fata ce tandun nan da ke cewa tandun ne ya koyo abin da ake ce masa tandu wanda ke zuba masa man shanu ne hmm? kasi yawwa yi eh. amma da ɗan gankari ne a nika kamar kwalba a kawo masa marfi a sa to kamar dai mashi a cikin kura tandu ko ainihin abu na misalin mai shi ne mashi fil makolati abun sa turari li hadisi abi dawud an jabirin radiyallahu anhu kal. ya atil yahudu birajulin rajulin wa yahudawa sun zo da wani mutum da wata mace daga cikinsu zanaya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ituni bi a'ala bi rajulin minkum ku je ku zo min da wanda ya fi ilimi daga cikin ku saboda domin kada a yi hukuncin a waye gari shi ne bai fahimta ba amma a zo da wanda ya sani fatauhu bibinai soriya fata shahada huma nemi ainihin shaidansu kai fata jidani a amura ha zai nufi taurati ya kuke samun lamarin waɗannan mazinata a taurata kala najidu fi taurati Iza shahida arba'ata arba'ata in hudu su kai shaida annahum ra'au zakarahu sun gama zakutan sa fi farjiha a farjinta mitilul maili fil mukulati to in suka yi rujima sai a jefe su to kaga haka abin ya zo daidai da alkur'ani ko daidai da yadda musulunci ya tsara kawala fama yamna hukuma an tarjimin huma to ya goga ɗauko suka kawo min menene zai hana muku ku jefe su tun da gashi a littafin annabi musa ƙala dhahaba sultanuna gwamnatocinmu mulkinmu ya tafi ya lalace fakarihin alƙatala muke kyaman kisa kila ƙarshen ta an yanke wani kisa su masu nemi alƙalin masu kwakwa da abu dai ya zama abun da ya zama kawai ta kai in mutum ya yi laifi ce ga sadaka sadaka ba fa sadaka ba ga cin hanci kawai sai dai ba za a ce masa cin hanci baki da baki ba fada'a ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama shuhuda annabi ya kira shaidun fahadaru wa shahidu ainihin suka yi shaidan yadda aka faɗin fa'amara da rajihima ma. ya ba da umarni a jefe su aka jefe su na'am farojima shi kenan sai mu koma inda muka taso ai minkum ai minal musulmi na shaidun ya shahaduna bi anna fulana ta zana bi fulani wane ya yi zina da ko ta yi zina da wane fa'amse ko hunna in kuka samu haka ta ku rike su fil buyuti hatta ya tawaffa hunnal mau har mutuwa ta cika masu ainihin au ya ji alallahu lahunna sabila nan ma akwai na haru wannan ya tawaffa hunnan nan ya taƙaza hunna ma'ana har ya gama da su a kwashe kwanukansa su ƙare yau da gobe yau da gobe zara ba ta barin jami yuƙalu tawaffa fulanun haƙƙahu wani ya ce ya karɓi haƙƙinsa duka shi ne ake ce mutu tawaffa wani ya yi Fati, wani ya kwashe haƙƙinsa duka ina ba a ce ya rasu ya karɓe haƙƙinsa tab abinda Allah ya ƙaddaro masa itiya ce ne Ya wanda zai da ƙafasa dama adadi kaza zai taka ya ƙari kallonsa ya ƙari jinsa ya zo ƙarshe tawaffa fula fulanu haƙƙahu wani ya karɓi haƙƙinsa min fulani bi ma'ana istaufahu ya cika shi yana karba kaɗan kaɗan kama abin da aka yi wata wata za ka biya wata wata kaman wanda ina aiki ana biyan shi dubu uku shi kenan ije ya ci bashi nawa nawa za ka dinga biyan ce naira ɗari biyu biyu kaga zai kusan shekara bai biya ba naira ɗari biyu wata kare naira ɗari biyu wata rana sa ga ya biya gaba ɗaya makaranta ta karɓi hakkinta ko ma'aikata ko mai bashi ya karbi haƙƙinsa ya cika masa haƙƙinsa ai akadahu kamilan lam yabqa minhu shay'a walamma kana al eh, walamma kana tunda ai kaga rayuwa ayyaman kwanuka ne kaga yanzu mun ɗauko ɗaya mun shigo cikin da marana ta faɗi shida da wasu abubuwa ko gaɗan in mun saba muke shida to kaga shida yanzu gashi muna karfe nawa takwas bakwai da wasu abubuwa to kaga ai yanzu kaga yanzu kana sabon sabon wani ta ce um, bakwai nawa kenan awa ɗaya eh bai ta cika kakawa ba ba an dai babban a ah, zai kai abin nan din ya wuce awa to amma dai don ba shi ne rikicinmu ba yadda da ake ci a yanzu dai muna sabon lokaci yanzu juma'a da komokanta da kariketanta ya kare yau yanzu muna sabat idan ma kanar umar ayyaman yanzu wani yau kwanansa ya cika ya ɗauke shi gaba da cikakke za ka je ka taddar da za ka karanta ke kira wadina sai ka sama wanda akwai wanda ya cika ya karɓi hakinsa duka an nemi wuri an kwantar da shi tuma muna tafiya da yawa ya rage kwaɗan kaɗan ya rage mutum ya kusa kwashewa tsoho dai an san ya kusa kwashewa ba zan kamaru Allah kiyaye da ne da kaɗan yara ne so suna ga da saura da saura sai ka kai ba zan kamar kafin ka mutu ida ba sa ba kai za ka wuce shi kila ɗan kaɗan aka ɗebo maka saboda in banda ba dan haka da an miƙe kafa kowa mutuwa yake haka aka ɗan ɗiba wani aka ƙuncina wani aka ɗebo wani ba gaba bai ƙaraso duniyan ba akan hanya ake juya aikowa to tun da kanar umaru ayyaman ta murru yauman ba da yaumin hatta yan ƙabi har kwanukan da mutum zai yi su ƙari al'umuru wato rayuwa kullum ne sai ce ta yi kama da masara masaran ba ta masallaci ana ta ɗiba ana ta ɗiba a ɗiba a bokiti a ɗiba a buhu a ɗiba ne yau ba masara ko ƙodago ɗaya sai dai wanda ya ɓasa don kashe ga wasu duba na zama masallaci na sai ka samu ne ya makale ko cikin karafan nan ya yi tsalle ya shiga ciki ko kuma menene ne yanzu ya kare da mutum na ya mutu yau wajen yaushe ya mutu a tun da rana kenan ma yau shabi tun da yayin da aka gama gini aka gama tafan ko lokacin in an samu guda ɗaya nan dan sauran numfashi na mm, mm, mm, ya riga ya tafi amma yanzu kowannan ɗan ƙaramin babu hatta yan ƙabiyar umura wa ya mutul sadu? tila fil mauti alwafa ana cewa mutu a cikawa cikawa ba rafawa ba mutum bai mutu ba yana nan masu cewa ya mutu wani ra'ayi ne ba su san inda suka ɗauko shi ba wani mummunan ra'ayi ne ya rasu ɗin ba mutuwa ba ya rasu ne mummuna ra'ayi ne da wani falosofa ya zai wurga shi fil mauti alwafa tuwaffiya fulan wa yuqalu bai yake da suna tuwaffiya fulan li anna ayyamahu ukhizat yawman an kwashe yawman fa yawman hatta qadat ala tariqati tasdidi daini kamar hanyar da ake bi wurin biyan bashi ka ɗiba ka bayar ka ɗiba ka bayar ko ka karba ka karba ka karba wata rana in ma kamanta ka ce wannan watan maki aya na gama biya a ɗauko takarda an ba da juz'in hatta kamula qala sha'iru idza ma taqada al-mar'u yawmun wa laylatun تقاضاه شيء لا يمل التقاضي إذا ما تقاضى المرء إذا متنا كربا يوم وليلة يا كربا ددد يا كربا درانا حكومة هات أبو دابي يا كربا تقاضاه شيء أني ذي كرب إيش شيء بعد شيء لا يمل التقاضي بذي قجل كربا yace ce ka karce ka ni dai na gaji mutuwa ma nake nema bala iya koro ka da ifi mutuwa amma ana zaune lafiya a faɗo kalma mai gyara mutum mutum lafiya yana ci yana sha yana bautan Allah yana menene kai bai ce ya mutu biyu na uku sai ka fita tun da yi wannan gaya ba inda ba inda gawa take sai dai can cikinsu bayan ya can bayan su abdulsalam ko ba ba bayan kuma kashi kenan na'am sai mu koma inda muka taso ah? na uku ne aka abin nan ku aka ce dama an gama karanta sai da aka kai sabila inda full stop yake amma gairul muhsanati amma waɗanda ba katangaggu ba wa hunnal abakar su ne tuzurai wanda ba su taba aure ba wannan ba shekaruwa ke kallo ba duk wanda bai taba aure ba sunan shi tuzuru dan karamin tuzuru da tsohon tuzuru sai dai galibanin an fi kiran tsoho bai yi aure ba tuzuru ko amma dai kalmar tururu ita ce wanda bai taba aure ba wahiyar abakar faƙada ƙala ta'ala fi sha'ani hiddar wallazani ya ya niha wato an ce wakilin suna zai koma alfasha kenan minkum huma ai bidarbi at-takhfifi bidarbil khafifi da duka kaɗan ba na kashewa ba wata kare da gargaɗi da faɗa ita bi da zargi wannan kawai kunyata shi ake so a yi a samun ya bari mai kama da taziri taziri ma alhafsi nisa'i tare da tsarewa ga mata amman rijal basuna tun tunda suke kawowa wa ya yuktafa bi zahun kawai ila an tubo wa fahina izin ya afa an hau wa ya kuffu an adiyatihim daga nan za a rage zargin nasu ko a kame ma dai hada ma'ana qauluhu ta'ala walladhani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima naharu ne kawai a ciki Almuradu Minhaza, annal أن الإمساك للمرأة zaniya kulle mace da ta yi zina dunar rajuli banda namiji li annar rajula ya amalu yana aiki a waje shi tunda lokacinsu musulunci ne zalla ake yi mace tana da karancinta da mutuncinta fala yi hubasu faliza galaba janiban nisa'i akarin ja da bangaren mata fi kaulihi wallati ya'tina al-fahisha wa gallaba ar-rajulu akarin ja da namiji alal mar'ati fi qawlihi wallazani ya'tiyaniha minkum kowa za a yi masa sai dai wannan daban-daban li'anna al-adha salihun lil mar'ati war rajuli in dai a cutar ne ya dace da mace ya dace ga namiji a tonarta a ɓata masu man wa huwa ibaratun an shaddi wal jafa'i da yankewa wa tawbihi bil lisani la ghayra kawai ولم يمضي على هذين الحدين باتي gaba da zama a kan wannan haddi guda biyu ba eh, me yake da mm, kullewa ko kuma ana ji illal qalil min az-zamani hatta anjaza ar-rahmanur rahim ma wa'ada har ya aiwatar da alƙawalin da yayi waja'ala lahunna sabilan ya kawo musu hanya na fita faqada faha annahu sallallahu alaihi wa sallama kana jalisan baina ashabihi wataran yana zaune cikin sahabbai tsakanin sahabbansa hatta asabi hatta anzalallahu ta'ala alaihi alhukm hukuman Allah ya saukar da hukuncin karshe hukuncin nihai ainihin fil jarimatin zina fa qala sallallahu alaihi wa sallama khudhu anni khudhu anni kada ja'ala Allahu lahunna sabila الطيب بالطيب جلد مئة ورجم بالهجارة والبكر بالبكر جلد مئة والتقريب عام يتيكو كاربا daga wurina wannan hukuncin gashi nan daga gare da khudhu anni kada ja'ala Allahu sabilan lahunna Allah ya kawo mafita ga mata at-tayyibu bis-sayyibi katangagge da katangagga jaltumi'a wa rajamun bil hijarati wannan hadisi shi aka dinga dauki ba dadi da shi da safe ko aka ta ce to ai an ce hadisi za a hada aka gama aka ce amma hukuncin karshe bulalan jaldun rajamun ne kawai ake yi wal bikru bil bikri ainihin budurwa ko saurayi da budurwa ko budurwa da saurayi ba ku lalle saurayi ba wanda bai taba aure ba jaldun mi'a wata gari am shi namijin kenan amma ita babu a kai ta wani wuri a kulle ta wal muradu min as-sayyib bi sayyib ay idha zana sayyibun bi sayyib wa kadha al-bikru bil bikri وبهذا أوقف الحد دولنا أكدا كتد حد الأول من في النساء والرجال معا ومضى الثاني أكتج بده كنش نبي أما الجلد البكرين بولا لي بكروري قدابي فقد نزل فيه آية النور الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ونفق وأما رجم المحسنين أما جيبي كتنغكو فقد مضت فيه السنة haka alkur'ani ya tafi a kai saɓanin hawarijawa da ba su yadda da hadisi ba yan ƙala ƙato a yau wanda ake gani kusa-kusa da sauran dai ire-irensa don ba su kaɗai ne ba faƙadara jama annabi ya jefe wani sahabi da ake ce masa ma'ais wal gamidiyya da wata mace ba gamida sahabiya ainihin bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haddun ka'imun wannan haddi haka yake ila yawmil qiyamati kaga isa umar dan khattabu yayi magana yayi magana a cikin suratul nur nan wannan suratul nur dan mutum ya tsaya mata karatu sosai to duk inda za a yi maganan zina zai koma can ne nan ne magana fasila haza ma dallat alaihi al-ayatani al-ula al-khamisatu ashara والثانية السادسة عشرة وأما الآيتان بعدهما amma ayoyin da suka zo bayan wa'annan wa huma sab'ata ashara wa tamaniyata ashara faqad akhbara ta'ala anna alladhina yastahiquna tauba lallai mutanen nan da ke cancantan tuba wa sabatat lahum min Allah ta'ala hammud hammul mutanibuna wa sabatat lahum min Allah ta'ala wanda tuban ya canci daga Allah humul mutunibuna su ne masu zunubi allazina yartakibuna al-ma'siyata bi sababi jahalatin minhu masu aikata sabo ta dalilin rashin sani daga gare su thumma yatubuna min qaribin sannan su tuba kusa-kusa la ya la yasawifuna tawbata ba su za mu tuba za mu tuba sau ba sa saufa saufa a tubu saufa a tarako saufa olgi wala yi akhiru na ba jinkirta ta amma lazina ya tarihu na sayi a amma kaga masu aikata zunubai ma a ilmin minhum wa isirari sun son bakyo kuma suka doge wala ya tubu na isira gishiya na zambi tuba lokacin aikata zunubai fala taubata tazamanu lahu babu wata tuba da za a tsaya masa ita faƙada ya mutuna bila taubati don duk wanda isan abu ya cije ya doge a kai zai wala ya tuba bila taubati sha'anuhum sha'anul ladina ya'maluna sayyi'ati lamarin su lamarin masu aikata zunubai wala yatubuna hatta idza marida ahaduhum har sai lokacin da ɗayansu ya yi ciwo wa zaharar alaihi alamatul mau alamomi alamomin mutuwa suka bayyana masa wa aikana annahu mayyitun ya sakankance kai wannan ciwo ba za a tashi ba mutuwa zai la mahalata qala innahu taba yi lokacin zai ce ya tuba innahu ta'ibun kasha'anil kafiri idza tabu inda almu'ayanati almaw in suka tuba wurin ganin mutuwa fala tuqbalu minhum taubatan abadan ako ina haru inda wa alayhi fa qawluhu ta'ala walalladhina yamutuna wa hum kuffar ay babu tuba ga wa'annan da suke mutuwa suna kafirai laisa ala zahirihi kenan wa innama ma'anahu yashrufuna ala al lokacin da suka zo gargara wa min asharafi man asharafa wa man asharafa ala al duk wanda ya zo kan gargarar mutuwa wa hadarahu fa hukumuhu hukumu man mata wa huwa sa'igun fil lugha hukuncinsa hukuncin wanda ya ɗore ne a gaba na'am mu koma inda muka taso sabon aya ne aya da sha bakwai haza ma'anar ayatainil karimatainil ula ta farko innama taubatu ala Allahi lillazina na su'a da tuba a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine masu aikata zunubi bi jahala ya tubuna min qarib Fa'ulaika ya yatubu Allahu alaihim ya hu, tawbatahum li'annahu alimun bi afi ibadihi Allah masani ne da raunin bayinsa hakimun akwai hikima gare shi cikin hukuncin da yanki ya za'u kulla shai’in fi mawda'ihi Allah ake bihi yana sa kowanne abu inda ya dace da shi wa min zalika qabulu taubati man asahu daga cikin karban tuban wanda ya saba masa bi jahala la bi inadin ba da taurin kai ba wa mukabara da kin gaskiya da girman kai wa tahaddi thumma tabu min qaribin suka tuba kusa kusa walan lam yutilu muddatal ma'afi ba su tsawaita lokacin saƙon ba akwai na haru li'anna sunnatallahi ta'ala saboda sunnan Allah hanyar Allah kenan ta'ala a annal mar'a mutum idza adamana ala ma'siyati idan ya doge kan sabo bi fi fi'iliha ya daɗe yana aikatawa ya yashrabu qalbuhu zuciyarsa sai ta shafa abu idan kana yi kana yi kana karshen ta mutum zai jike da zanubin nan zai ratsa shi zai kanta a cikin zuciyarsa ba zai wanko ba kalbuhu fatuhun sai nufi nazarihi a ƙarshe abu ma sai zama mai kyau a kallonsa wata jamalu sabon da fi taɓa fala ya kawa ala tarkiha walaisa adallu ala zalika babu ma abun da ya fi nuna wannan min fahishatin luwati wanda duk ijarabta da shi wannan ya halaka ya shiga inda ya shiga fahiya min aqbahil fawahishi yana daga cikin alfashoshi da suka fi muni wa ma'a man man zayyanat lahu wanda duk aka kawata masa shi la ya kadiru ala tarkiha ba ya iya barinta to Allah ya kiyaye a ina na bawa wajen din eh lam yutilgo eh ina sama wurin oh an je karshe ne ma kenan ko lam yutilu muddatal ma'asi ta تبيهم وليس التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أهدهم الموت قال إني تبت الآن كما هي ليست للذين يعيشون على القبر آية نن بتوبنا بتكافر سيجا وين بذكر أيوة أكن كافر تيبا ينا تكافر تيبا فقوتنا تكافر تيبا فإذا جاء أهدهم الموت قال تبتو ka fir'auna ai kaga ai kahiri ne tsawon rayuwarsa kaza yake an kira shi da lokacin da ake ta kiran shi dan ya amsa amma sai da iga wuya ta kware ga lalle wannan ruwa ya halaka ba zai fita ba yake so zai musulunta lokaci fa innahu lamma ayana al-maut da ya ga mutuwa bilgarake qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin na yi imani cewar babu wani abin bautatawa da gaske sai abin bautatawa nan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal ni nima ina daga cikin waɗanda suka sallaba الله تعالى ta'ala alaihi al'ana yanzu da قوي wuya kake faɗin wannan magana وقد عصيت كارغا كافابا قبل وقبل وكنت من المفسدين وقوله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إشارة إلى كل من مات على غير توبة وان دي متباكا توبابا بارتكابه كبائر الذنوب da aikata manyan laifuka au bi kufurin wa shirkin illa anna almu'mina almuwahhida yakhruju min an-nar amma fa wuta sai an shiga amma shi zai fita daga wuta bi ibadihi wal kafira yakhruju fiha na'udhu billahi min an-nar wa hali ahli an-nar hidayatul ayat fa'idudi shiryatarwa da ke cikin wannan ayoyin banda a dunkule ga abin da suke nunawa daga ciki in ka bi kana tsintsinta abinda za ka tsinta daga ciki na farko izamu kofihi fahishatin zina girman eh, ko a ce izamu kofuhu eh, fahishatin girman ka zai izamu kofushi kenan dai girman munin alfashar zina wannan zunubi na zina almuniyarsa ya wuce muni na biyu bayanu haddin zina an mana bayanin haddin zina ƙabala nuskihi kafin a goge shi bi ayata suratin nuri wa hukumar rasul sallallahu alaihi wasallama mun ga kuma hukuncin ma'aiki fi rajamil muhsani wajen jefe wanda aka katange wal muhsanati na uku a taubatu allati tafaddala tuban da Allah ya yi kyauta da ita din hiya ma kana sahibuha mai ita ata ma ata min dhunubi ya aikata abinda ya aikata na zunubai bi jahala la bi ilmi ba da sani ba wa israri summa taba min karibin zamani ta ke da yin abun to kaga Allah zai karbi tuban shi na hudu allazina yusawwifuna taubata masu jinkirtar da tuba saufa tubu saufa fa'alu saufa af'alu wa yu'akhirunaha yakhsha alaihim ana masa tsoron Allah ya tubo حتى يدركهم الموت بذات توبة حر متوى تتمس وهم على ذلك فيكونون من أهل النار كارشي سكسا شيء يموت وقد يتوب أهدهم تياسكا توبة لكن بندرة وقلة وتقبل توبته إذا لم يعاين أمارات الموت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة لا توبة العبد ما لم sai dai wa'ancan mutane kamar yadda aka faɗi wanda isa ba yana yi yana yi har ya zama jiki gare shi minan nudura lakin bi tun kaɗan ne ya yi ƙanƙani wakilla ainihin mutum ya tuba bayan ya zama jiki a gare shi wa tuqbalu tawbatuhu ana karban tubansa mu ko kaka idan lam yu'ayin amaratil mauti in bai ga alamomin mutuwa ba liqaulir rasuli sallallahu alaihi wa sallama inna allaha yaqbalu taubatal abdi allah tabaraka wa ta'ala yana karban tuban bawa ma lam yugargil rawahu at-tirmidhi wa ahmad wa gairuhuma wa isnaduhu hasan na biyar la taqbalu eh, taubatu man hashara jati nafsuhu wa zaharat alaihi alamatul mauti ba a karban tuban wanda ransa ta zo fitar hashara jati nafsuhu ransa ta murza ta taho ta taho tana dab da su ta taho ta lai وظهرت عليه علامات الموت suka من masa, بينا مصر وكذا الكافر haka هكا كافري من باب أولى mai tuba ma wanda yana abun nan zunubi yake ba kafiri min ya aula la tuqbalu lahu taubatun bil imani ba a karɓan tuban sa yayi imani idan ayyana alamatil maut inda kaga ba karbi ta auna ba kama lam tuqbal taubatu fir'au to wannan su ne dai guda biyar zaka iya cire don cin wa'annan alaikum assalam to ga kura tandu to lalle akwai mutanen da a wurin a masallacin daidai eh, mu ma namu irin wannan amma mu namu can kano za ka ga baki baki ne wannan jaja kuwa fatar ta sa ne irin jan sa hmm? shi ne dai tabbat ya yi sa kama za ka gaji ba baji ba kuwa shi ka zan shi a'a wannan yaro Wani lullubi ga gani ga fatan nan alkullura ra'a sai dai da mashin a ciki hm? hm? a ah, ai wai don na gefe-gefe ya koma in an buga haka sai na gefe-gefe koma ya kada kudi to ba zai bata min hagu kai a samu gudu ina wanda ya ce wasu yawwa iya za ka iya kai kawo yawwa yawwa wa nuna musu kuma gan shiga mashin wannan shi ne melu wannan kuma shi ne don sai an ga melu a cikin don wannan shi a <laughs> ah, wannan ne wannan kokon shi ne muke ce masa mu a mu kuratan duke da hakan sa a dunkule da marfinsa da kofi shi ne kuratan du to amma an ce in aka bude an ciro mashin da kike an nuna maka shi to shi ne sai an gan shi a cikin kuratan du kamar yadda za a ga farjin namijin a cikin farkinta to shi ne aka sassa yi zina kai aya ba ta bin abu ne ha haƙuratan dunku nan eh wai nam wala kun ji abin da shi wala ya tuba da idina ji a cikin a cikin hidayatu ne Manar ati aya ta nawa sha bakwai ina gaba da aya ne ayyuka bada taubato da annahu me an lazi na ya kai ba na sha bakwai ne kwanye ta sha bakwai Ila zai zama daidai sun mana ya tubo awo ko labi a inadi wala ya tubo na to a idan ne fa banda kai ba wanda ya gauru. to ai ba a ta ba oh a can ya kalla na wancan da aka ce ai wancan an yi bayanin su ne ta gaba kafa shi ne ya ta wala ya tubu na isra gishiya ne zambi ba sa tuba wurin aikata laifin mana lokacin da ake tsakiyar aikatawa sai su tuba shi ne ake karba amma ba sai ya gama ba eh, ko kuma take ya gama ba je ko ina bai tuba to haka isra ne ita ya ɗauki lokacin ko gurbin da ya aikata rufan zunubin da ya aikata zunubin da ya fala taubata ta zamanu lahun ainihin da faƙada ya mutu na bila taubata shi nan alaikun salam wanne wanne layi karanta shi mu ji eh li adna son to na gay shi eh eh li anna sunnatullahi ta'ala o oh, ana fama fa wala ladina yatubuna hum kufaru fa hukumuhu hukum man mata wa huwa sa'igun yana mai jin dadin aikata wa yana mai aikin din wa hukumuhu hukumun mamata wanda ya mutu wanda ya mutu ina aikata zanabin sai aka ce wa huwa sa'igon fil luga ya halatta ana faɗin wannan a luga a faɗi magana irin wannan da aka ce laisa ala zahirihi wa innama ma'anahu yashrafuna ala al-mauti ka gane ko yanzu ka zo gargara wa man ashrafa ala al-mauti wahadarahu fa hukumuhu hukumu man mata ai kaga sa kaman ya mutu ne tunda ya kai gargara yace luga za ta iya karban wannan magana haka wancan ya mutu na wahun kuffar kaga ba ya mutu na ne ba gaba da zahirin abuna banda ba zahiri ba yayin da suka zo gargara tunda kafiri aikan tuba eh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 وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين